بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa fuskokinmu a daidai wannan lokaci mai tara albarka a kuma yau talata bakwai ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 26 ga watan 12 a shekara ta 2017 miladi muna karatu ne a cikin littafin النقايا في علم التفسير نا الإمام جلال الدين السيوطي وبنجي سبحانه وتعالى ya rahamshe shi يرحم شيشي وانا لتافي نا النقايا لتافي ني ديك ونشي دي علمك غدا 10 wanda muke karantawa a cikin sha hudu nan shine ilmu tafsir maana ilmu tafsir min kitabin nuqaya fi arba'ata ashara ilman tsagi da yake magana kan abin da ya shafi tafsiri maana ulumul qur'an a cikin littafin nuqaya kuma a wannan muna nan dai a babi da yake magana kan abin da ya shafi alwaqaf wal ibtida babi na uku kenan inda malam ya ce wa minha ma yarji'u ila al ada'i wa huwa sitta daga cikin abubuwan da ke da alaka da ulumul qur'an guda 55 da biyar da malam ya kawo a cikin littafin ma'ana a tsagi na ulumul qur'an kenan ya to akwai wanda ke da alaka da al'ada yadda ake karanta Alƙur'ani mai girma shi kuma guda shida ne a cikin shidan nan alwaqfu shine na farko al-ibtida'u shine kuma na biyu isa ya ce al-waqfu da al-ibtida akan wannan babi kusan wannan shine karatun mu na uku lura da kusan wannan shine darasin mu na farko ma'ana haɗuwar mu ta farko abin akan abin da ya shafi al-waqfu da al-ibtida wanda yake duk da yana da alaka da al'ada karanta al al-qur'ani mai girma to ko lalle ilalla yana da alaka kuma da ma'anoni na al al-qur'ani mai girma sama a darasuwa da muka gabatar ya tabbatar mana cewar lalle sanin tsayawa da kuma inda za a tashi bayan an tsaya wannan yana da matukar alaka da ma'anoni na alkur'ani mai girma domin kaga kana da alwakufta da alhassan da alkafi da alkabe ta ina ya zama alkabe saboda inda aka tsaya bai dace a tsaya ba shi ya sa ku duba da kyau al-imam ibn jazari rahimahullahu azawajalla kusan babi goma sha uku ya kawo a cikin jazariya babi na farko makharijul huruf na biyu sifatul huruf na uku at-tajwid na hudu at-tarqiq wa isti'mal huruf na biyar ar-ra'at na shida ad-dad wa dha na bakwai at-tahzirat sai na takwas babu al-mimi nuni al-mushaddadataini wal mimi as-sakina sannan sai na tara babul maddat na goma sai ce babu ma'arifati wuquf babu ma'arifati al-wuquf sai na sha ɗaya ya ce babu al-maqtu'i wa al wa hukm ta sai na sha biyu ya ce babu ta'at sai na sha uku ya ce babu hamzatul wasu to abin da nake so mu fahimta a babi na goma ya kawo babu ma'arifatul huruf kuma a babu ma'arifatul wuquf ya ce wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'arifatul wuqufi kenan waɗancan abubuwan da aka ambata su ne tajwid wanda yake shine tsagin farko sai kuma tsagi na biyu ma'rifatul wuquf sani ina zaka tsaya ya zaka tsaya ya ake tsayuwar da sauran abubuwa da ke da alaka da wannan wata tsayuwa ce take da alaka da karanta alkur'ani mai girma wata tsayuwa ce take da alaka da ma'anoni na alkur'ani mai girma shi sababi na alwaqf wal ibtida yake da matukar girma yake da matukar tasiri ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu baki daya wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka littafin annuqaya fi ilmi tafsir kuma darasinmu na uku a babi na alwaqfuwa al-ibtida qala rahimahullah wa minha ma yarji'u ila al-ada'i wa huwa sitta al-waqfu wal-ibtida yuqafu ala al-mutaharriki bis-sukun ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه والكسر الأصلين واختلف في الهاء المرسومة تاء قال رحمه الله شي الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه يتشي ومنها كما دقتك أبوة دسكين علاقة دا علوم القرآن ما يرجع إلى الأداء akwai abubuwa da ke komawa zuwa ga yadda ake karanta alkur'ani mai girma malam ya ce wa huwa sitta a nan su ne abubuwa guda shida abu na farko malam ya ce alwakufu inda ake tsayawa walibtida'u da kuma inda ake tashi idan an tsaya kusan waɗannan daidai gwargwado mun yi tsokaci a kansu inda ake tsayawa na farko ana tsayawa ne akan cikakke jumla wacce ta kunshi jumla fi'iliya ko jumla ismiya idan aka ce jumla ismiya ita ce jumla da ta hada mubtada da kuma khabar idan an ce jumla fi'iliya ita ce jumla da ta hada fi'ili da fa'i ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan ana tsayawa ba a tsayawa akan khabar abin nan ba a tashi akan khabar domin ka tashi akan khabar ka bar ragowar jumla a baya haka nan ba a tashi akan fa'ili domin ka bar fi'ili a baya ba a tashi a akan mafulin bihi domin ka fi'ili da fa'ili a baya ba a tashi kan hal domin ka sahibul hal a baya ba a tashi kan tamis domin kabar bar a baya to duk waɗannan abubuwa har ya kai ga yadda muke magana akan abin da ya shafi alamatul wuquf alamomi na waƙafi da ake da su kuma muka tsaya a alamomi guda biyar waɗanda suka zo a alkur'ani mai girma bugun mutum mai malik fahad da ke birnin madina malam ya ce alwaqfu wal sai ce yuqafu alal mutaharriki bis sukun wa yuzadu al ishmamu fi dhanni wa rawmu wal kasri al aslayn qala wa ikhtulifa fil ha'i al nan. mun zo kan abubuwa kamar haka yau karatun namu zai koma ne akan abin da ake tsayuwa a kansa abin da ake tsayuwa a kansa shi ko abin da ake tsayuwa a kansa harafi ne da kuma wasu na harafin kullum da ke ko domin mu kuma ba a tarifin waƙafi da muka yi a darasin da ya gabata shine alwaqfu kaifiyatun nutqi bil harfi awil al harakati inda alwaqfi in aka ce alwaqfu shine kaifiyatun nutuki yadda za ka furta bilharfi harfi yadda za ka furta harfi awil haraka ko kuma yadda za ka furta wasali inda alwakfi a lokacin da za ka tsaya wannan kamar da muka ambata shine ta'arifi na abin da ya shafi wakafi lura da masu karanta lura da karanta ƙorani ba lura da ma'anar wakafin ba lura da inda za a tsaya ta ɓangare ya zaka furta uh, wasalin ko ya za ka furta harafin amma ta ɓangaren wanne saƙo ya isar ko wanne saƙo zai isar tsayawa take da kai ko kuma tashin da kai wanne saƙo zai isar ba akan wannan tarifin yake ba wannan kenan shi ya sa malamai suka ce kan wannan nan abubuwa guda biyu da malam ya ambata a ta'arifi kenan ya ce alhara abin na inda alwakafi kaifiyatin nutuki bil haraka da kuma kaifiyatin nutuki bil huruf kaifiyatin nutuki bil harfi ko fi kaifiyatin nutuki bil haraka kaifiyatin nutuki bil haraka idan aka ce al harakatu kenan wannan ana nufin fataha da dhamma da kasra waɗannan su ake nufi da alharaka idan aka ce alharaka mai ake nufi ba motsi ba to ai waɗannan su suke motsa harafi alifun in ka sa shi fata a sama me zai baka a in ka sa mai kasra i e. in ka sa mai gomma u in ka sa mai sukun eh shi ya yasa shi ya yasa kaga shi sa ba a kiran sukun da suna alharaka shi ya sa ba a kiran sukun da suna alharaka waɗannan wasulla su ne aiki rufa da alharaka domin su suke motsa harafi da ake magana a kan shi to idan za a yi magana a kan tsayawa da waɗannan a waɗannan harfa abin wasulla guda uku wasalin fataha ko wasalin kasara ko wasalin damma wannan shi ake karantawa a babul wakfi ala awakhir kalim babul wakfi ala awakhir kalim babun da zai yi bayanin yadda ake tsayawa a ƙarshen kalma kalmar in tana da wasalin fataha ko wasalin kasra ko wasalin dhamma a yaya za ka tsaya lura da kyau amma in za mu magana akan abin da ya shafi tsayuwa akan shi harafin karan kansa ba wasalin da yake dauke da shi ba to shi ake kira babul waqfi على مرسوم الخط babul waqfi على مرسوم الخط babin da zai magana yadda ake tsayawa a harafin da aka rubuta a harafin da aka rubuta kenan akwai abubuwa guda nawa guda biyu karatunmu na yau yana ɗauke da abubuwa guda biyu ala rahimahullah sai al'imam asayuti rahimahullah azawajalla ya ce yi ƙafu alal mutaharriki bisukun yuqafu ana tsayawa ne alal mutaharriki a harafin da yake da wasani kun ga yanzu kenan mu na yanzu zai karkata akan me wasani kuma an ce wasani shine fataha da kasra da dhamma kullu da kyau sauran su madda su shadda duk suna biyo waɗannan ne dan ba samu fataha ba ta yana za ka yi madda in ba sami kasara ba ta yaya mai zai ja ya'un din kullum da ke in ba samu donma ba mai zai ja wawon ɗin? in ba samu fataha ba mai zai ja alfin ɗin? kullum da ke ko ɗaya kenan sannan shidda ko shadda ka taɓa ganin ta ba wasali yawwa to za ga kenan waɗannan su ne jiwu da fataha da kasara da damma ƙalar rahimahullah ya ce yuqafu alal mutaharriki ana tsayawa akan duk harafin da yake da wasali mun ce wasali su ne fata da zama da kasara qala rahimahullah sukul ana tsayawa ne da sukun ana tsayawa da sukun dama shi asalin sukun ba wasali ba ne ma'ana baya cikin alharaf balle a ce sukun ma ana tsayawa da sukun to tun da aka ce fataha in za a tsaya ana tsayawa da sukun kasra in za a tsaya ana tsayawa da sukun dhamma in za a tsaya ana tsayawa da sukun sukun in za a tsaya ba ka tsaye da sukun ake tsaya ko yawwa fa'anzir ko fa'anzir, kun fa'anzir, dama sukun ne to in kuma za ka tsaya ga ba za ka ce da da da fata ko da kasara ko da dhamma za ka tsaya a'a dama shi asali sukun ana tsayawa da sukun yanzu muna magana ne wasalin kalma da ta kare da wasalin fataha ko kasura ko damma in za ka tsaya da me za ka tsaya qala rahimahullah yuqafu ala almutaharriki bisukun ana tsayawa akan duk harafin da yake da waɗannan wasu guda uku da sukun ake tsayawa da sukun ake tsayawa ina fata mun fahimci wannan da ke ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga sai ka tsaya da school ko ar-rahman kaga sai ka tabbatar da wasalin kayi mai school kaga shi ake kiran wannan ma da arid liskun arid liskun ana fata mun fahimci wannan da ke saboda haka duk waɗannan harufa ɗin inda za ka tsaya akan harafi inda za ka tsaya akan harafi to za ka tsaya ne da school wani ita ce ƙa'ida ta farko ƙa'ida ta farko Eh, kuma tsayawa da sukun shine asali isa ma imamu shafi'i wa rahimahullah azza wa jalla yake cewa waliskanu aslul waqfi waliskanu aslu الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل إمام الشاطبي رحمه الله يتي والإسكان أصل الوقف tsayawa da sukun shine asali na waqafi asali na waqafi shine ka tsaya da sukun wa huwa ishtiqaquhu min al-waqfi an tahriki harfin ta'assara sai malam ya ce shi alimamu sayuti kenan sai ce wa yuzadu al-ishmamu fi ana ƙara ishmam a dhamma kullum da ke ko idan wasalin da zaka tsaya a kan shi wasali ne na dhamma asali shi ne ka tsaya da sukun kuma zaka tsaya da sukun ne akan dhamma da kasra da fataha duk gaba ɗaya da sukun za ka tsayar ɗaya kenan to amma idan harafin da za ka tsaya yanzu a kan shi ban mace wa zadu al shimamu fi dam ana ƙara shimam a lokacin da za ka tsaya da harafi mai damma duk da damma alamatul bina'i ce rafa kuma alamatul i'rab ce ina fatan mun fahimci wannan da kyau yana buƙatar ana buƙata da kake so ka iya ulumul qur'an kake so ka koyi tajwidi mai zurfi na asali ka samu ka yi karatu sauwaƙaƙƙen karatu akan abin da shafi ilimin arabiya ko da a jurumiya ka samu ƙwararren malamin da ya iya ya biya maka ita shi ne za ka ji ɗanɗanon ulumar ƙura'adin da kake in ba ka sai ka zanci a don ma rafa'a to me kenan kuma alhali suna da hukunce-hukunce a lokacin da kake magana kan tajiri ko kuma ƙira'a قال رحمه الله ويزاد الإشمام في ana ƙara قال a الضم qala rahimahullah warrawmu fihi warrawmu fihi kuma ana ƙara arrawm a damma ana ƙara arrawmu a damma qala rahimahullah wal kasri al aslaini kuma ana ƙara da raw a kasra ana tsayawa da raw a kasra qala su zama na asali ba ba kada dhamma ta zama arida kada kuma kasara ta zama arida ina fatan kun fahimce ni da kyau qala rahimahullah malam yace yuqafu ala almutaharrik bisukun wannan ba mu da iskali akan sa tsayawa da sukun babu iskali inda wasalin kasara ko wasalin dhamma ko wasalin ah, fata zaka tsaya da sukun tsawawun tsayawa ta gaggawa ce ma'ana za ka yi tukin baya ka koma baya ka ɗauko shin wakafin tam ne ko ah, ah, abin nan ah, ne ko al'ikhtirari ne ko ikhtibari ne asali za ka tsaya da sukun in dai har za ka tsaya tsayuwa ta kama ka to da sukun za ka tsaya ɗaya kenan na biyu yanzu a wannan tsayuwa da ta kama ka sai zama harafin da za ka tsaya a kan shi yana da wasalin damma yana da wasalin to kana da fuska uku kana da fuska uku ko dai ka tsaya da sukun ko ka tsaya da ishmam ko ka tsaya da arraw fuska nawa kenan uku qala rahimahullah wa dawm fihi wal kasri al aslay wal kasri al aslay hakan nan kuma idan wasalin da zaka tsaya akan shi idan harafin da zaka tsaya akan shi yana da wasalin kasra ne yana da wasalin kasara kana da fuska biyu ko ka tsaya da sukun ko ka tsaya da arrow kun lura da kyau ko ka tsaya da sukun ko ka tsaya da arrow kenan babu arraumu babu arraumu a ne a kasara babu arraumu a kasara isa imam eh hmm. ku bi a hankali inan babu ishimam a kasara babu ishimam a kasara babu ishimam a kasara idan za ka tsaya a kan fataha ɗaya kenan da da fataha da dhamma da kasara za ka tsaya da sukun kai tsaye ma'ana sukun ya haɗa su duka ɗaya kenan sannan idan harafin dhamma ne yana da wasu dhamma za ka tsaya da rau da ishimam mama da sukun kenan biyu idan wasalin kasara ce za ka tsaya da arraun za ka tsaya da arraun kenan a kasara babu ishima. a kasara babu ishima, sai fataha fataha babu raunu babu ishima. fataha babu raunu babu ishima. sukun duk gaba daya da abin nan ah, ah, alfataha ma'ana sukun shi yana samun su duka sukun yana shiga fataha yana shiga kasara yana shiga damma raun yana shiga damma yana shiga ishmam amma ishmam bai shiga kasara wannan jina da ke ko ishmam bai shiga kasara ishmam yana tsayuwa ne a abin da ya shafi abdam menene ishmam eh ko me menene rawu eh shine magana al-imam shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi yace wa rawmuka isma'ul muharraki waqifan bi sautin khafiyyin kullu danin tanawwala wal ishmam itbaqu shifahi bu'aidama yusakkanu la sautin hunaka fayashala wa fi'luhuma mafi ad-dhammi war waridu وفعلهما في الضم والرفع وارد كدوا كدوا ترتيب إمام الشاطبي رحمه الله وفعلهما في الضم والرفع متى ضم متى رفع eh ba an ba ana hau ba amma ana hau ba sawo damma alamatul bina i'rab abin nan rufa alamatul i'rab imam yace wa abin da ake nufi da rau abin da ake nufi da raw isma'ul muharriki waƙifan kajiyar kajiyar da harafin da yake da wasali harafin da yake da wasali kajiyar da aman wasalin in za ka tsaya za ka jiyar da aman wasalin ne bi sautin hafiyin kulla danin tanawwala bi sautin da wata murya Khafiyin koyayye murya kulla dalil tanawwala duk wanda ke kusa da kai zai ji amma wanda ke nesa da kai ba zai ji ba wannan shine a arau shine rom wa muka isma'ul muharriki waqifan bi sautin khafiyin kulla dalil tanawwala kaga isma jiyarwa tunda jiyarwa ne yanzu tunda jiyarwa ne makaho zai ji ai ba gani ba ne jiyawa ne kun yi shuru makaho zai ji zai ji makaho zai ji zai ji mai arau ku lura da kyau isma'ul muharram wasalin da za ka tsaya a kan shi wasalin da za ka tsaya a kan shi misali An rahman wanne muka yanzu ana sukun muke ko An rahman na can nesa sun ji ba dan an sa bututun magana ba arrahmanu nu haga ai arrahmanu ne arrahmanu shine ka ba nunun din cikakkiyar wasalinta shine nunun din don ta fita sosai da sosai arrahmanu nasta'inu kaga nu na kusa da na nesa diyaji amma nasta'in na kusa zai ji na nesa zai ji ba kuna ji da kyau ko wannan ne wannan shi ne ram ar ɗin ku kiyaye na wasali na wasali ar yana da aqsam da yawan gaske ba tajwidi muke yi ba ulumul qur'an ke isa sama sama muke magana da rom da ishmam akwai su ka asdaq zayin ga sunan rom ne daban kamar zirata abin da wannan ishmam ne zirata da sirada da sauransu so yanzu muna yin raum ne ko ishmam na abin da ya shafi harafi na wasali ba abin da ya shafi harafi ba kuma shi ɗin ma wani tsagi kaɗan sai al-ishmam menene ishmam wal ishmam itibaqu shifahi ishmam shine itibaqu shifa ka haɗe labbanka biyu ka haɗe su da ma bayan kana kammalawa kana rufewa da ma yusakkanu bayan ka yi su sai ka rufe la sautu ba a jin murya ba a jin murya kullum da ke ko shi gani ake yi shi shimam gani shi ake yi amma rau jin shi ake yi shi sa suka ce makaho bai da rabo a ishmam domin ishmam ganin shi ake yi kullura da ke ko ar-rahman bayan ka yi sukudin sai ka ishara ar-rahman ba sauti la sautin hunaka fa yashhal la sautun haka imamu shatubi rahimahullahu azza wa jalla ya faɗa kuma ya faɗi wannan ne a babu waqfi ala a al-kalim والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيسحل لا صوت فيسحل الرحمن أجل إشارة كي تندى إطباق الشفاه ذاك هذا لبني أجل الرحمن ko arrahmanu amma zai ka ce arrahman har ka haɗe leɓanka ne bayan kayi yi amma kuma babu murya la sautun hunaka ya sha to kun ga shimam yana shiga kuna son ku magana ne ishimam da raun da sukun dan in ba haka ba sai ka kasa bin sukun alkhalis menene tsantsar sukun din akwai tsantsar sukun Don ka bambance al-sukun al da ar da al abu na farko ma dai ka sani shi rawm din da ishmam din ina suke shiga ina ne ba sa shiga harufan nan guda wasu nan guda uku ne da fataha da kasara da dhamma kuna jina da kyau ko to da raumu da ishimamu babu su a fataha gaba daya ka kammala da babin fataha kenan ko ka kammala da babi na fataha ba ta da raumu ba ta kuma da ishimamu. yan sai wanne babi kenan sai dhamma da kasara sai dhamma da kasara ita dhamma ita take da ishimamu, ita take da raum amma kasara ba ta da ishimamu sai da raum shi ko sukun yana shiga duka harfan uku wasulan uku da fataha da kasara da rom da fataha da kasara da dhamma da muka ce ba a yi wa fataha ko rom muna magana ne a ƙur'ani a karatun alƙur'ani mai girma amma a lugha arabiya a lugha arabiya ana musu ishmam ana musu duka isa imam shi shatibi rahimahullah azza wa yake cewa walam yarahu fil fatay wan nasb qari'un wa inda imamin nahawi fil kulli umila walam yarahu fil fatay wan nasb qari'un babu wani malami na qira'a babu wani malami na qira'a da yayi magana da yace akwai rom ko ishmam a fataha ko a nasaba amma wa inda imamin nahawi a wurin imam na nahau fil kulli umila a dukkan wasu nan an yi amfani da su wai imamun nahawi shine sibawi sibawi ya tabbatar da alarabci kenan hadda fataha ana yin romu ana yin shi wannan jana da ke ko amma a ƙur'ani domin ku kiyaye kullu ma sabata ƙur'anan sabata arabiya walaisa kullu ma sabata arabiya ya sabutu duk abinda. za a yi za ya halatta a yi shi a ƙur'ani to wannan abin ya yi halatta a yi shi a larabci ma'ana wannan larabcin ya inganta amma ba duk larabcin da ya inganta ne ya halatta a karanta ƙur'ani da shi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ku lura da kyau wannan romu da ishmam a wace ruwaya ne eh duka duk ƙira'atu saba duk ƙira'atu saba shi yasa ya ce wa inda abin amri wa kufiyin bihi min ar-rami wal ishmami samtun tajammala wa aktharu a'lam al-qur'ani yarahuma li sa'irihim aw lil ala'iqi mitwala manya manyan malaman qur'ani sun tabbatar da cewa da romu da ishmam ana yin su a dukkanin malaman kira. dan kada ka ji ana batun romu da ishmam ka ce a akai ba hafs kake yi ba kullum ka ce kamar wata kirar ake yi a'a zage dantse za ka yi ka koyi karatu ka yi itikani na sukun tukunna sannan ka zo ka yi itikani na ishmam sannan ka zo ka yi itikani na aron kenan in kun fahimce ni da kyau da karatukan da muke yi karatu ne jirka shi a gabanmu na ƙur'ani tukunna ba wai sauka goma ko sha biyar ake bukata ba tunda kun ga a karatun da ya wuce muna ta maganar wane ne ja'is wane ne kaza kaza yanzu akan harafin da za a tsaya shi ma kuma kun ga yadda ake magana a kansa aiki ne a kanmu ubangiji wani wata ya mana jagora kuma ya ƙara mana haƙuri don ɗalibai da zaran wani ya sauke ƙur'ani da zaran ya buɗe makaranta ko kuma da zaran shi malamin shi ya ba shi ɗalibai ya ci gaba da koyar da su kaga ya malintar da shi kenan Allah ta'ala ya sauke abin da ya kamata mu fahimta shi ne sai ya ce al’asirai kasra da damma su zama al'asulaini kenan idan kasra da damma suka zama ba asirai ba aridu wani dalili ne ya sa aka yi su ba za a yi musu ishiman ba kuma ba za a yi aron ba za a yi aron ba za a yi al'ishiman ba kenan ɗaya daga cikin wuraren da ke hanawa a yi ishimam kenan wurin abubuwa guda uku suna hana a yi ishimam ko a yi arrom ma'ana kenan suna tabbatar da sukun na asali abu na farko shine ha'u ta'anis ha'u taanis idan aka ce ha'u ta'anis shine ita ce ta'un inda da take zuwa a cikin suna kamar qa'ima kamar faqima kamar aishatu duk waɗannan su kira da ha'u ta'anis waɗannan su kira da ha'u ta'anis kenan fabima rahmatin min Allah linta lahu fabima rahmatin sai malam ya ce ka tsaya akan rahmatin ba tana da kasara ba to tunda tana da kasara ai kaga za a yi mata rauf kuna ji da ke ko ko kuma wa tilka ni'matun tamunnuha alayhi an abata bani isra'il ni'matun ba tana da tana da tana da tamin na dhamma kenan za a yi mata ishmam da rauf kun lura da ke ko za a mata a kan wancan ka'idar to amma kasance wata ha'u ta'anis ha'u ta'anis ma'ana ta'un ce rufaffiya ba buɗaɗɗiya ba sai malam ya ce maka ka tsaya akan fabi ma rahmaci wadan ya fahimci da rahu za ka tsaya ko da sukun a wannan ana tsayawa ne da sukun kadai fabi ma rahma fabi ma rahma shi ne za ka tsaya da ha'u ta'anis ko kuma ka ni'ma ba za ka yi aman raun ko aman ishman ba saboda me saboda kalmar tana da ha'u ta'anis kuma ta'u ta'anis din budaddiya eh, rufaffiya ba budaddiya ba rufaffiya ma'ana ta guje ta kuri kenan ba ta'ul marbuta abu na biyu da ke hanawa a yi ishmam ko rom shine mimul jami'i abin da ya kira silatu na mimul jami'i silatu na mimul jami'i kaga ai qalun yana yi ko alaihimu yana yi wasu na shi nan warshu idan yana da yana da alhamza yana yi yanzu damma da take kan ghairul maghdubi alaihimu wala dhalin kaga ya karanta alaihimu kun lura da ke ko sai aka ce ka tsaya ba za ka tsaya da sukun za ka tsaya da sukun ne kadai ba za ka tsaya da raun ba ba kuma za ka tsaya da ishman ba saboda mimin jam'i hakan na arju shakar ya zama wasalin ba asali bane wasalin ya zama fata ko kasara ko donma su zama ba asaliya bane ma'ana ko saboda iltiqa'u sakinai ne kamar kulin qulillahumma qafun sai lamun lamun yana da ne qulillahumma lamun wanda wasali yake da shi wasalin kasara amma kasara din asaliya ce a'a saboda iltiqa'u sakinai saboda iltiqa'u na as-sakin sai malam yace ka tsaya akan kul wadan ya fahimci zaka tsaya da sukun ne ko da raw kun da ke ko kaga dai mun fara shigowa eh, al-waqfu al-ikhtibari waqfi na jarrabawa kenan ko to duk waɗannan ba a musu ba a tsayawa da rom ko da ishmam saboda me saboda wasalin aritu ba wasali ne na asali ba kamar ƙul ohiya ƙul in za a karanta da warshu ƙuluhiya ƙuluhiya ka yi na ƙalu kenan yanzu lan ara ko lam ya samu wasalin domma amma dommar ai ba ta asali ba ce dommar ba ta asali ba ce isa imamu shafi rahimahullahu wa jalla yake cewa wa fi hayi ta'anithin wa mimil jam'i qul wa aridu shaklin lam yakuna liyadkhula lam yakuna liyadkhula da hau ta'anis da mimul jam'i da aridu shaklin nawa kenan uku hau mimul jam'i aridu shaklin lam yakuna liyadkhula rom da ishmam ba su taba kasancewa za su shiga wannan wurin ba ma'ana ba sa shiga rom da ishmam ba sa shiga waɗannan wuraren. qala rahimahullah yanzu mun yi magana akan abin da ya shafi mu da ishma asalin tsayawa ana tsayawa ne akan school kuna ce da kyau ko wannan karatu da muke dun ba da misali ne bai isa ka je ka ce kayi rom ko kayi ishman ba don ka ji an yi don ji ka yi ba ka yi an ce ya yi daidai ko bai daidai ba wannan ma kai kenan da ka zo balle wanda yake kallo ko yake sauraro eh kuna fata mun fahimci wannan da ke ko babu wanda zai ce ya ga an yi saboda haka akan haka shi ma yayi sai in yayi an gani an ce me yayi yasa muka ce kai kenan ma da ka zo da ka gani balle wanda yake shi a talbijin yake kallo ko a rediyo yake sama قال رحمه الله واختلف في الهاء المرسومة تاء واختلف ما لم يسن قال مجونا سني Filhail marsuma a ha'un da aka rubuta ta ta'an aka rubuta ta ta'u ina son mu lura da kyau a larabci za ka ji ana cewa ha'u ta'anis ko kuma ta'u ta'anis idan ka ji an ce ta'u ta'anis ana nufin ta'unin da ke cikin fi'ili mafi kamar ƙalat, ja'at qara'at akalat sharibat hafizat wannan ita ce ta'ut ta'anis ita ce ta'ut ta'anis idan ka zan ce ha'ut ta'anis shine ha'u din da ke cikin ismi ha'un da ke cikin ismi suna kamar aishatu wannan ta'un din ta tu ita ce ha'ut ta'anis kuna jina da kyau ko kamar fatimatu hamzatu talhatu rahmatu ni'matu la'anatu kun da ke ko sunan wannan ha'u a ta'anis kun bambanci ha'u ta'anis da ta'u ta'anif kuna jina da ke ko to ita daman qalat ba ta da iskal in za a tsaya ne me za a tsaya da su da su take da shi qalat li ukhtihi qussi sai mala yace ka tsaya akan tawun din sai ka karanta qalat shikenan ina fata mun fahimci wannan to yanzu ha'ut ta'anis ba ta'ut ta'anis ba ha'ut ta'anis wanda ke cikin suna kenan in za a rubuta shi ana rubuta ta'un din ne rufaffiya ta'un marbuta kun lura da ke ko in za ka rubuta aishatu tudin za ka rubuta ta'un marbuta ne rahmatu ta'un din ta'un marbuta ni'matu ta'un din marbuta kun bayyanci magana ta da kyau sai malam ya ce wa kutulifa fil ha'i ha almarsumati ta'al ita ha'u ta'alif din kuna ji da kyau ko da ke cikin qur'ani akwai waɗansu da aka rubuta su ta'al me yake nufi da an rubuta su ta'al an rubuta su buɗaɗɗiya maimakon rufaffiya an buɗa an rubuta su a buɗe maimakon a maimakon a rufe kamar rahmatu wala'ika yarjuna rahmatallah wala'ika yarjuna rahmatallah buɗaɗɗiya ce ko rufaffiya buɗaɗɗiya ce buɗaɗɗiya ce inna rahmatallahi qaribu min almuhsinin rahmata buɗaɗɗiya ce wannan ko rufaffiya ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait na suratu hud buɗaɗɗiya ce ko rufaffiya ce kun shi eh rufaffiya ce ko buɗaɗɗiya ce kusan dama ina da aiki da na ba ku na rubuta waƙafi na rubuta waƙafi ina fatan kuma mai ciwon wannan da kyau ko to yanzu muna da rahamatu muna da rahamatu rufaffu guda bakwai abinan buɗaɗɗu guda bakwai rahamatu buɗaɗɗu guda bakwai zan ba da guda uku sai kowa ya kawo min guda hudu ulaika yarjuna rahmatallah na suratul baqara da inna rahmatallah qaribun min al na suratu al'araf da kuma rahmatullah wa barakatu alaikum ahlul bait na suratu hud kuma bai tona da ke ko to zan tsaya anan sai ka kare shi sun kare ne a suratu zukhruf kun fahimci wannan da ke kun su zai kawo guda hudun da suka saura ni'imatu guda goma sha ɗaya ne buɗaɗɗu ni'imatu guda goma sha ɗaya ne buɗaɗɗu buɗaɗɗu wa zukuru Allah alaikum wa ma zala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bi wa zukuru Allah ni'imata buɗaɗɗiya ce ba rufafiya ba ce wa in ni'imata Allah buɗaɗɗiya ce ko rufaffiya wace ce buɗaɗɗiya wace ce rufaffiya alamtar ilal ladina badalu ni'matallahi kufuran wa halu qawmun daral bawar buɗaɗɗiya ce ko rufaffiya wannan jina iyaye na mata eh kuna jina da ke ko ah, ثم نبتهل فنجعل فنجعل لعنة الله على الكاذبين لعنة الله wadaddiya ce ko rufaffiya ta hudu a tambayar ku yi ba cinke za ka yi ba yi a baka cinka ba kuna ji wal ko anna la'anatallahi a koma dai ka karanta ko ka karanta Allah anatallahi ko an anna la'anatallahi la'anata din budaddiya ce ko rufaffiya imra'atul aziz imra'atu qurratu budaddu ne ko rufaffu kuna jina da kyau budaddiya ce ko rufaffiya muna da rahmatu da ni'matu da la'anatu da imra'atu da ma'asiyatu wa ma'asiyatur rasul kullu da ke ko da sunnatu sunnatu akwai buɗaɗɗu akwai rufafu ga shajara inna shajarata zaqqum shajarata budaddiya ce ko rufafiya ta suratul safat akwai jannatu akwai jannatu budaddiya akwai rufafiya yan uwa wannan yana nuna mana fa karatu ne tukurfa akwai qurratu qurratu ainihi liwalak budaddiya ce ko rufafiya khairun lakun baƙiyyatu baqiyatu ya ce ko fiya eh? ibanatu kalimatu kalimatu rabbik wa ƙul kalimatu duna ma alfin sawa to yanzu duk mu wannan yanzu zai kun gane akwai rufafu akwai shi shine matakin farko ku sani rahamatu da ke cikin ƙwar'ani akwai buɗaɗɗu akwai rufaffu ina son ka gane wannan akwai buɗaɗɗiya akwai rufaffiya fabi ma rahmati buɗaɗɗiya ce ko rufaffiya rufaffiya ce rufaffiya ce fabi ma rahamati rufaffiya ce ba buɗaɗɗiya ba ce amma ulaika yarjuna rahmatallah buɗaɗɗiya ce ba rufaffiya ba ce to maganar mu a yanzu ita ce in za ka tsaya ya za ka tsaya in za ka tsaya a kan rufaffiya za ka tsaya ne da haƙu za ka ce fabima rahma fabima rahma lura da kyau ko wannan kenan tun da rufaffiya ce to yanzu malam ya ce mana waktulifa filha'il mace ta'an?" yanzu muna magana waɗannan ha'ad ɗin waɗannan ta'un ta'un ɗin da aka rubuta su ta'an me yake nufi da a rubuta su ta'an an rubuta su a buɗe ba a rubuta su a rufe ba to in za a tsaya ya za a tsaya shi ne malai ce waktulifa da me za ka tsaya to ka kiyaye nan waktulifa malamai sun ƙara ma juna sani ba irin na ahkam ba ne a ce duk wanda ka yi yayi a'a na wanda malamin da kai kake karantawa da ruwayarsa ya yake yi ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko malamin da kake karanta ruwayarsa ya yake yi shine abin da zaka yi isa imamu shafi'i rahimahullahu azza wa jalla ce wa kufiyuhum wal mazini wa nafi'un unu bittiba'i al khatti fi waqf al ibtila wa li ibn kathir yurtada wa ibn amir wa makhtalafu fihi hal an yufassala yace wa kufiyuhum da malaman kufa gaba daya mutum nawa ne a kufa mutum uku walmazu da almazu shine abu amr hudu kenan wa nafe da nafe mutumin madina nawa kenan biyar kenan unu duk sun ba da kulawa bitiba'il khatti wurin kabi yadda kaga an rubuta harafi haka ka tsaya akai nan muna magana kan harafin da za a tsaya ne ba kan wasanni ba ba akan wasanni ba a kan wasanni mun yi sukun da rom da ishma fi wakafi a ibtila a wakafi na jarrabawa shine waqfu al-ibtila ay waqfu al-ikhtibari waqfu al-ikhtibari wani mai kasirin haka na ibn kasir abdullahi ibn kasir al-makki yurtaba wa ibn amir da ibn amir al-yahsubi ash-shami wa maqtalabu fi harin an yufassala imam shafi'i rahimahullah yace inda suka kara ma juna sani to kuma za a yi bayanin su yanzu muna magana akan hawa ta'anis sai imam shafi'i yace idza kutibat bi ta'i ha'u mu'annath idza kutibat bitta'i ha'u mu'annasin fabil ha'i kif haqqan ridan wa mu'awwila yace idza kutibat bitta'i ha'u mu'annasin idan ha'u ta'anis an rubuta ta bitta ma'ana an rubuta ta a buɗe an rubuta bitta an rubuta ta a buɗe to ya za ka yi fabil ha'i if fabil ha'i if ka tsaya da ha'u ka tsaya da ha'u ma'ana yadda ka karanta fabi ma rahma haka su ma waɗannan za ka karanta inna rahma inna inna rahma haƙƙan haƙƙan ridon haƙƙan ridon a yaren imamu shatubiyu in ya ce haƙƙan yana nufin ibnu kasir da abu amur al-basri da ya ce ridon ne ke nan ra'un yana nufin aliyu kisai a cikin bakwai mun cire uku saura nawa saura hudu waɗannan uku su suka tsaya da ha'un me ma'ana suka tsaya da ha'un a riwayarsu ba bambanci tsakanin wacce aka rubuta a buɗe da wacce aka rubuta a rufe yadda za ka tsaya a rufaffiya fabi ma rahma hakan nan a rufaffiya ma za a buɗe yadda ka tsaya a rufaffiya fabi ma rahma to hakan nan za ka tsaya ma a buɗaɗɗiya wula'ika na rahman kun da ke ko wannan kenan sauran waɗanda ba ambata ba su ne wa kenan ba faɗi na fi'u ba almadani ɗaya kenan ba faɗi abdullahi ibn amir ashami ba sannan ba a faɗi malaman kufa ba ba a faɗi malaman kufa ba eh, eh, nam babila ya kifi haƙƙan a malaman kufa an faɗi riban an faɗi aliyu kisa'i ba faɗi asu da hamza ba kenan yanzu a gajeren misali a ruwayar hafsu da ruwayar warshu da ƙalun in za ka tsaya za ka tsaya da ta'un me ake nufi da ta'un ula'ika yarjuna rahmat rahmat kullum da ke ko ula'ika yarjuna rahmat tunda abu da take sai ka bata abu ina fata mun fahimci mun fahimci wannan da kyau zikiru rahmat rabbika zikru rahmat zikiru rahmat ka ka tsaya da ta'un kenan ahum yaqsimuna rahmati kun ci magana ta da kyau ko to wannan ta wannan bangaren ke ana tsayawa da ana tsayawa da malaman da kake karantawa da su hafs da warshu biyu kenan da qalun duk suna tsayawa ne da ta'un idan muka ce suna tsayawa da ta'un ma'ana kana furtar da wasalin ta'un din ba da ha'un ba an aka ce da ha'un shine ulaika juna rahma ka tsaya da ha'un kenan juna rahmat ka tsaya da ta'un kenan to amma ka lura da kyau in baka tsaya da ta'un rahmat to in akwai dhamma zaka ishmam da raw akwai ishmam da raw in kasara ne akwai raw in fataha ce kuma babu ko daya ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to insha Allah ta'ala za mu dasa aya a nan tunda kun ga mun fara shiga waqaful libtila waqafi na jarrabawa a darasi na gaba da izinin Allah ta'ala za mu tashi kuma akan sauran wurare da ke cikin wannan babi Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk